karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya dokar ta ɓaci a Rivers na ci gaba da fuskantar suka a wani yanayi da Tinubu ya rantsar da kan tumar rikon kwaryar jihar. Shugabannin Congo da Rwanda sun gana a ƙatar don warware rikicin M23. Shugaban Rasha ya amince da tsagaita wutar gaggawa a yakin Ukraine. Netanyahu ya ce har-haren da Isra'ila ke kaddamarwa a Gaza da ya halaka sama da Falasinawa 400 so mun taɓa ne. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani a game da matakin kafa dokar ta ɓaci da kuma dakatar da gwamnan jihar Rivers wanda shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ɗauka a jiya talata. Kawo yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da lamuran su na yau da kullum ba tare da wata fargaba ba a jihar ta Rivers. Kamar dai da za a ji a wannan rahoto da wakilinmu a yankin Neja Delta Murtala Adamu ya aiko mana. tun da yammacin jiya gwamna fubara ya fita daga fadar gwamnatin jihar domin bin umarnin shugaban kasa kan dakatarwa na tsawon watanni shida a sanyin safiyar yau gwamnan fubara ya fitar da sanarwa a wata wasiƙa inda ya ja hankalin al'ummar da su kwantar da hankalin su kan abin da ya faru wasu daga cikin al'ummar jihar sun nuna rashin jin daɗin su akan wannan matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka. What had happened uh, yesterday was unexpected by millions of Nigerians including the very uh, people of Rivers State. Abin da ya faru jiya al'ummar Najeriya da na jihar Rivers ba mu yi tsammanin faruwar wannan lamari ba. Wannan rikici bai kai matakin da shugaban ƙasa zai saka dokar ta ɓaci har da dakatar da gwamnatin jihar gaba daya wannan mataki bai dace ba yayin da wasu ke alakanta wannan lamarin da fasa bututun mai a jihar sai dai wasu kuma na cewa wannan mutum ba shi da alaka da hakan. The crisis in Rivers State is political and the actors are the minister in the Federal Republic and the governor in the state. Rikicin jihar Rivers na siyasa ne na bangarori biyu tsakanin gwamna mai ci da ministan uh, Abuja. Ba na tunanin fasa bututun mai yana da alaka da abin da yake faruwa a jihar nan. Inda ake mulkin demokaradiyya idan rikici irin haka ya taso ana sasantawa ne ta hanyar da ta dace. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa bangarorin da ke rikici da juna su yi watsi da kokarin da yake yi na sasanta rikicin siyasar jihar Rivers wanda ya yi amfani da sashe na ɗari uku da biyar na cikin kundin tsarin mulki na ƙasa da ya ba shi damar saka dokar ta ɓaci. Zuwa lokacin hada wannan rahoton dai ana dakon zuwan sabon wanda zai ci gaba da gudanar da al'amuran gwamnatin jihar Rivers har na tsawon watanni shida. Murtala da Mukalaba RFI. To har yanzu kan batun Rivers ɗin inda kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta ce shugaban Bola Ahmed Tinubu ya karya doka wajen dakatar da gwamnan Rivers laifu bara da 'yan majalisar jihar bayan kafa dokar ta ɓaci da yi domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da ya dabaibaye jihar. Barista Solomon Dalong masanin shari'a ne ya yi mana tsokaci kamar haka. A karkashin tsarin mulki sashi ta ɗari uku da biyar daga ɗaya zuwa biyar ya ba shugaban kasa na Najeriya iko ya ayana doka ta baci a bisa ga wadansu sharadu. In akwai tarzoma ko akwai yunkurin tarzoma wanda zai kawo rasa rayuka shugaban kasa na iya na doka ta baci. In akwai barazana ga lafiya ko saboda wata cuta da za ta shiga cikin al'umma ta shiga al'umma kamar aloba yana iya ayana. Idan kuma an kawo wa Najeriya hari da yaki daga kasan waje yana iya ta doka ta baci kuma shi gwamna ma na jihan idan yana da kyakkyawan yakini cewa akwai barazana ga zaman lafiya yana iya nema a aya na doka ta baci domin ba shi da iko a karkashin tsarin mulkinmu ya dakata da demokradiyya ya dakata da majalisa ko ya dakata da gwamna hanyoyi wanda za a cire gwamna yana bayanai a sashi na da zai masanin shari'a barista salomon Dalong. To har yanzu a Najeriya inda matatar mai ta dangote ta sanar da dakatar da sayar da mai da naira ga 'yan kasuwa kamar da sanarwar ta aikewa da lalaman fetur yau laraba ta nuna. Ko da yake kamfanin ya ce matakin na wucin gadi ne wanda ya zama dole a dauka domin daidaita adadin albarkatun man da yake sayarwa da naira da kuma ɗanyen man da yake saya da dala. A wani ne da ake fargabar fuskantar karin farashin mai sanadiyar wannan mataki. Kotun Amurka ta baiwa dan jaridar kasar China mai binciken kwakwab Anas Armiyawo diyar dala miliyan 18 a wani karar zargin cin mutuncinsa da wani siyasar kasar mai suna kennedy a yapon ya yi dan jaridar ya shigar da wannan kara a amurka ne bayan da ya gaza samun nasara har sau biyu a gaban kotunan kasar dukana abdullah shamun bako na dauke da karin bayani wannan nasarar da anas armiyawa anas ya samu a kasar amurka na zuwa ne bayan kuma bayan da anas ya samu a ghana inda ba ya ci gaba da tuhumar kennedy a japan a shekarar 2018 ana siya da midiyar cd wuri na gugun wuri miliyan 25 saboda abubuwan batanci da kennedy hina japan ya yi masa sai da babbar kotun birnin accra ta yake hukunci a ranar 15 ga watan maris na shekarar 2023 inda ta bayyana cewa hanyoyin binciken anas sai kama da ta'addancin bincike maimakon aikin jarida na halal tuni dai 'yan jaridar kasar ghana suke sharhi akan wannan batu faisal mustapha dodo ɗaya daga cikin 'yan jarida ta suke aiki da ghana web in muka fito da story ko aka tona sirrin wani in ma gaskiya ne abin da ya kamata a yi a dokin magana ya zama magana muhimmanci shana kaskatarwa da wanda ya zo ya zana judiciary mu ana favor those things ya sa ka gan justice ba eric justice in shi ya zo ya yi kaman ya yi bambanci da na us mai magana da yawun gwamnati hajj sharif abdul nasir da aka ce ya biya yana mini ya yi kamun kafa wannan kuma ba su dace ba hawa yau suna cikin wannan magana amma muna duba nan zuwa gaba yadda abin development da zai zo magana ya kai gare mu babu shakka a ta shi ya comment kai ko ya yi magana kai Wannan nasarar da Anas Armiyawa Anas ya samu a kotun kasar Amurka na nuna gazawa da kuma gibi da yake akwai a kotun kasar Ghana wanda tuntuni aka so masokaci aka yi. Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. To a Burkina Faso an sanar da bacewar Idris Bari kakakin wata kungiya mai rajin kare manufofin siyasa bayan da kungiyarsa ta kasance guda daga cikin kungiyoyi da suka bayyana takaicinsu kan kisan wasu fararen hula da ake zargin dakarun kasar da aikatawa. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto. Ƙungiyarsa ta sansa a Burkina Faso ta ce an yi garkuwa da idris Bari, mamba na kungiyar wacce ta yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi wa Fulani fararen Hula a yankin Solenzo da ke yammacin ƙasar ta Burkina Faso wanda aka alakanta da sojoji da mayakan da ke yaƙi da masu jihadi. Ƙungiyar ta Servir Enonsu Servir Sans kenan ta nuna matukar ɓacin ranta da matukar damuwa dangane da batun ɓacewar Idrisa Bari. Rahotannin farko daga ƙasar ta Burkina Faso na nuni cewa an dai garkuwa da Idrisa Bari ne a daidai lokacin da yake gudanar da wani taro a ɗakin taro na garin Saba kusa da babban birnin ƙasar Wagadugu. awon gaba da wannan mutumin tamkar cin zarafi ne da kuma tauye hakkin bil'adama a wannan ƙasa ta burkina faso kamar yadda yake rubuce a wannan sanarwa daga kungiyar ta sans kungiyar sans da shi bari ke mamba a cikinta da babban murya tana mai kira na ganin an sako jami'in nata da kuma neman ganin hukumi sun saka baki. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugabannin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi da takwaran sanarwar da Paul Kagame sun gudanar da ganawa kai tsaye a Qatar a jiya Talata don tattauna yadda za a warware rikicin M23. Kamis Sali na dauke da cigaban labarin. Ganawar wacce ta gudana ƙarƙashin jagorancin sarkin Qatar na zuwa ne bayan ci gaba da mamaye wasu yankuna da mayakan M23 suka yi a gabashin Congo. a cikin wata sanarwa da shugabannin kasashen uku suka fitar ta ce dukkanin bangarorin da ke rikici da juna sun amince su tsagaita wuta sannan kuma su ci gaba da tattaunawa ta doha don samar da zaman lafiya Kongo dai ta daɗe tana zargin Rwanda da tura sojojinta don taimakawa 'yan tawayen M23 wanda suka daɗe suna addabar gwamnati sai dai Rwanda ta sha musanta wancan zargi inda ta ce tana tura sojojin nata ne don samar da kariya ga dukkanin wata barazana kasashen da ke makwabtaka da congo da kuma rwanda sun sha nuna sha'awar shiga tsakani don sulhunta rikicin domin ko a jiya talata an tsara angola za ta jagoranci tattaunawar sulhu kan rikicin na gabashin congo amma sai dai sa'o'i gabanin fara taron kungiyar m23 ta sanar da janyewa daga wannan tattaunawa Wata babbar jam'iyya a cikin gwamnatin haɗin gwiwa a Sudan ta kudu ta canye daga yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 2018 aka cimma a ƙasar daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa na farko Rick Masha. Wannan yarjejeniya ta shekarar 2018 sai ita ce ta kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru biyar ana gwabzawa a ƙasar tsakanin dakarun da ke goya wa Salva Kiir baya da kuma na Masha. Akalla mutane 50 ne mayakan RSF suka kashe a raharin da suka kai sassan birnin khartoum na sudan cikin makon da ya gabata a wani yanayi da yakin kasar ke ci gaba da ta'azzara bayan da sojoji ke ba fitakar ganin ba su bari babban birnin ya kubuce daga su ba azimi bishar aminu ta hada mana rahoto jami'an agajin da ke sanar da halin da ake ciki a birnin na karshen sun ce kasamin fada ne yanzu haka ake ci gaba da gwabsawa tsakanin bangarorin biyu wannan ya sanya mayakan na rsf da kananan kungiyoyi masu rike da makamai da ke mara musu baya gadamar da jerin hare-hare kan ɗaiɗaikun mazauna birnin da ya kai ga kisan mutanen akalla hamsin. Wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin sa kai na birnin kartun ta fitar a yau Laraba ta ce an yi garkuwa da mutanen da yawan su ya kai saba'in ciki har da jami'an agaji sha biyu a cikin mako guda. Dalilin da ƙungiyar ke cewa shi ya ƙara yawan mutanen da ke ficewa daga birnin don tsira da mutunci da kuma rayukansu. Ƙungiyar ta ce batutuwa masu alaƙa da cin zarafin mata ta hanyar faɗi ya kai ƙololuwa a sassan kartun. wanda ya sanya tarin mata a tsaka mai wuya a gefe guda sanarwar kungiyar ta ce akwai matsalar rashin abinci wanda daga farkon watan da muke na maris kawo yanzu ta halaka yara bakwai asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yara miliyan uku da dubu ɗari biyu na cikin haɗarin fadawa cikin matsananciyar yunwa a sassan sudan Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Za a ci gaba tattaunawar tsagaita wuta a yakin Ukraine da Rasha Alhadi mai zuwa a birnin Jidda na Saudiya. Kamar yadda manzan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff ya sanar. Michael Kudusan na dauke da karin bayani. A yayin ganawa da wata tashar talabijin Amurka a ranar Talata, Witkoff ya ce wata tawaga a karkashin jagorancin mai taimakawa shugaba Donald Trump ta fannin tsaro Mike Waltz da sakataren harkokin wajen ƙasar Marco Rubio za ta tafi Saudiya. sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan ganawa ta wayar tarho tsakanin shugaba donald trump da takwaransa na rasha vladimir putin tattaunawar da suka mayar da hankali akan batun maido da dangantakar kasashensu kawo ƙarshen yakin ukraine da kuma halin da ake ciki a gabas da tsakiya a yayin ganawar ta ranar talata ce ma shugaba putin ya amince da dakatar da kai farmaki kan cibiyoyin makamashin ukraine amma kuma ya ki amincewa da ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin wanda shugaba trump ya yi fatan zai zama mataki na farko da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin to sai dai a wannan laraba ukraine da rasha sun zargi juna da kai farmaki kan cibiyoyin makamashin juna da dimbin jirage marasa matuki sa'o'i bayan tattaunawar shugabannin biyu ta waya To a wani ci gaban kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da tsagaita wutar gaggawa na tsawon kwanaki goma a yakin Ukraine wanda aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa. Wannan da yana zuwa ne bayan Rasha ta yi watsi da matsayar da aka cimma wadda Amurka ta gabatar mata na tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a yakin wanda ya halaka rayukan mutane da dama. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hare-haren da dakarunsa suka kai tare da halaka Falasɗinawa sama da hudu a zirin Gaza so mun taɓa ne a kan abin da zai biyo baya a cewar Netanyahu Isra'ila ba za ta saurara ba har sai ta cimma dukkanin muradinta a Gaza da suka da kawo ƙarshen ƙungiyar Hamas da kuma kwato dukkanin mutanen da mayakan ke garkuwa da su a Gaza. Dr. Kabiru Inuwa Dukawa masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne ya yi mana tsokaci a kai. Damar ita kanta yarjejeniyar da aka ce an shiga. Wato ba a shige ta da zuciya mai kyau ta gaskiya abin da ake sani ba. Domin ana cikin wannan yarjejeniyar ba su bari an shigo da kayan taimako na abinci da magunguna da ake bayarwa ba ai kaga wannan ba maganar ta a yaƙi ba ne to kuma abu ne da mu muna kyautar zato Allah zai kawo ƙarshen irin wayannan abubuwa amma daman can babu wata yarjejeniya musamman shi firayim minista Netanyahu da zai yi wata magana wadda take ta gaskiya saboda yana da tsaurin gindin mutanen Amerika kuma kamar inda kowa ya sani ne policy na Amerika tun daga kafuwarta zuwa yanzu ba za ta taɓa yayewa Yahudawa zani a kasuwa ba. Duk abin da suke so shi za su. Saboda haka wannan magana ta yi faɗa na cewar yaƙi mana nan tafe, ai burinsu su su ga cewar sun ƙarar da Falasinawa a duniya. masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Kabiru Inuwa Dukawa. Ma'aikatar lafiyar Gaza ta ce asibitoci sun cika makil da majinyata bayan da Isra'ila ke ci gaba da kaddamar da hare-hare a wani ne da ta dakatar da shigar da kayayyakin jinƙai tun makonnin da suka gabata. Motocin ɗaukar marasa lafiya ne suke ta kai komo ɗauke da ɗaruruwan mutane da suka jikkata yayin da mutane ke alhinin rasuwar 'yan uwansu. A jiya kaɗai Isra'ila ta kashe mutane sama da 400 yayin da daga cikin daren jiya zuwa wayewar yau Isra'ila ta kashe Falasɗinawa masu yawa ko da yake gawarwakin mutum sha hudu kaɗai aka iya cirowa ciki har da mace mai juna biyu da ke tsaka da naƙuda. 'yan sanda a faransa sun kai samami a wani gidan gala da ke tsakiyar birnin paris inda suka harba yaƙi mai sa hawaye domin korar bakin haure sama da 400 waɗanda ke fakewa a wajen tsawon watanni da ya janyo zanga-zangar adawa da hakan. karfe biyar da mintuna sha biyar. taken labarin wasanni kenan ga kuma nura ado suleiman ya shigo kaftin kenan kaftin mm, idan kun cire min bakin zaren da ka misali daura min batin da ya ce na koma dambe to yau akwai wasanni tsakanin wasu kasashen afirka na neman tikitin halartar wato gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 mm. inda an riga an ma fara karawa tsakanin jamhuriyar ah, wato tsakiyar afirka da mm. kuma madagascar ah, kuma wasa ah, wato na ga abdullahi isa yana ta dariya abdullahi isa to wannan tsokaci da ne ai bai kamata ya saka kasa rike dariyarka ba to akwai wasa dai kamar yadda na faɗa tsakanin jamhuriyar afirka ta tsakiya da madagascar kuma babu ci sai kuma liberia da tunisia akwai eswatini da kasar kamaru to a gobe alhamis za a gudanar da zaben sabon shugaban kwamitin shirya wasannin olympics na duniya wato ioc e, kenan lamarin da zai kawo ƙarshen shugabancin thomas bach ah, wanda ya shafe shekaru goma sha biyu yana jagoranci mm, to 'yan takara bakwai ne za su fafata yayin zaben da jami'ai sama da ɗari daga ƙasashen duniya za su kada kura a cikinsa to daga cikin 'yan takarar da suka fi jan hankali kuma akwai christy coventry 'yar ƙasar zimbabwe amma farar fata ko kuma in ce kuma farar fata mm. wadda ta sha alwashin za ta taimaka wa matasa cimma muradunsu na yin fice wajen wasannin motsa jiki a matakin duniya mm. to christy coventry tsohuwar ita ma 'yar wasan motsa jiki ce wadda ta daga darajar ƙasar ta zimbabwe ta hanyar wato ciwo mata lambobin yabo har sau bakwai a wasannin olympics da ta halarta tsakanin shekarun 2000 zuwa 2016 wato dai ta shirya tsab domin danewa wannan kujera eh to ba a san macito ba sai miya ta kare domin akwai wasu da ake ganin sun fita yin fice a hmm. matakin wannan wasanni na motsa jiki da kuma wato neman samun karbuwa a tsakanin jami'an da za su kada kuri'a hmm. to shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar kudancin amurka kuwa conmebol alejandro dominguez ne ne nemi afuwar jama'a bisa wasu kalamai da yi na bayar da misalin cewa gasar zakarun kungiyoyin nahiyar ta latin wato copa libertados hmm. za ta kasance tamkar mai dawa wanda bai mallaki damusa ba idan mm-hmm. har babu kungiyoyin kasar brazil a cikinta to shugaban na conmebol ya yi amfani da kalaman na turanci ne wato tazan without cheetah a yayin bayar da wancan misali abinda ya sanya ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta wato kungiyoyin da suke kudancin ta nahiyar afirka wato palmeiras palmeiras nahiyar amurka kenan wato palmeiras laila pereira ya zargi jagoran na conmebol da nuna musu wariyar launi to ai kaga sai a yi masa afuwa tun da ya ba da hakuri eh, to ai wancan cita din da ya amfani da shi a buri ya fito a lokacin wato shirin fim din na to muna godiya <laughs> radio Suleiman to barka da kokari To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Abdullahi Isa ya shigo. Abdullahi Isa barka da shigo. Hawa Lero zo a gaishe ki mai magana cewa yana da bakin zare na 'yan dambe a cikin lokacin azumi ai abin akwai tada hankali. Dole kuma ka yi dariya ko? <laughs> To wani labari da ke shigo mana. <laughs> masauraran ba za ku eh, nuna watakila bacin rai ba saboda muna da labarai kuma game da ake cewa a labarai dole ne a ɗan da su kuma labarin yanzu da muke da shi shine batun wannan kamfan dillancin labaran faransa da ya rawaito wannan labari na mutuwar wasu ma'aikata guda biyu a wani hari da aka kai kan gina majalisar ɗinkin duniya a dar el bala a tsakiyar yankin gaza to kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa din ya sanar mm. a waɗannan mutane sun gamu da hajalinsu ne a yau dinnan laraba kuma majiyar ta ce mutanen biyu da suka mutu ma'aikata ne a ofishin kula da ayyuka na majalisar ɗinkin duniya da ke wannan yankin a gurguje hawa ga labarin da ya hutu daga kamaru an sake zaben marcel najire batun damben nan dai baki bar zancen batun naji hadariya kike neman ki a kasar kamaru jaridar actu kamaru ta fitar da wani labari na sake zaben marcel niat infenji a matsayin shugaban majalisar dattawan kamaru a jiya talata mm. shugaban mai shekaru 90 a duniya mm. shekaru 90 kuma paul biya na kan karaga mulki yau shekaru 43 kenan mm. an sake zabensa wanda jama'a da dama ke bayyana cewa idan wani abu ya samu paul biya a yau ko mm. kuma aka samu watakila biya ya sanar da cewa ya rabu da mulki to shugaban majalisa mai shekaru tasa'in shine zai mai gurbinsa to ka ce dai tsawo ya tafi tsohon da ya zai dawo hazancan kenan to kuma ya samu ƙuri'u 87 daga cikin ƙuri'u 90 da aka kada kamar da jarida kamarun da sanar mm. sashen afirka na 24 mm. ko sashen afirka gidan talabijin ne da ke kasar ta kamaru mm. ya ɗau wani labari mm-hmm. eh, kafar ta bayyana cewa kasar morocco da kirke da shugabancin kwamitin sulhu da tsaro na karkashin inuwar majalisar eh, kungiyar tarayyar afirka mhm. ta samu ganawa da wasu daga cikin wakilan kasashen nijar burkina faso gabon da gine da kuma sudan a birnin addis ababa mm. kuma shirya wannan taro karshen jagorancin kasar na maroko mhm. eh, na nufin cewa sake tuntubar waɗannan kasashe da yanzu haka ake da gwamnatocin wucin gadi mm. na soji na ganin sun dawo kan turbar demokradiyya a gurguje jaridar vanguard a najeriya ta ɗau labari ina jikin ma ɗauka cikin labaranmu na cewa matatar man dangote ta dakatar da sayar da ɗanyen mai a kuɗin naira mm. ga 'yan kasuwa gaskiya ne to muna godiya abdullahi isa 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa akan yadda gwamnatocin jihohi kashe makudan kudade wajen sayan motoci da kuma kayan aiki ga soji da 'yan sanda. Daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke ware makudan kudade ga bangaren tsaro a kasafin kudin kasa Bilyamin Yusuf daga Maiduguri na dauke da rahoto a kai. Kowace shekara gwamnatin tarayyar Najeriya tana ware makudan kudade domin amfanin jami'an tsaro wajen wanzar da zaman lafiya a faɗin kasar Duk da makudan kudaden da ake warewa a kasafin kuɗi domin tsaro har yanzu ba a iya magance matsalolin tsaro da ke addabar sassa kasan kasar ba wannan ne sa masu ruwa da tsaki game da masana a harkokin tsaro ke nuna damuwa gani a wasu wurare ko motocin sufuri jami'an tsaro ba su da shi Malam Utuma Abubakar wani masanin tsaro ne na ɗaya daga cikin masu nuna damuwa kan halin da ake ciki. Saboda shi tsaro dai hakki ne na gwamnatin tarayya ta tabbatar da tsaro. To tsaron kuma har da kayan da zai tabbatar da tsaron. To motoci kuma suna ci. Amma kash abin takaici sai na manta lokacin da na ji labarin ma gwamnatin tarayya ta sayi mota ta ba wata jiha ko Sokoto ko Borno ko Zamfara saboda tsaro ba. Abin ma da zai baka takaici ne. Idan aka yi kasafin kuɗi tsaro yana ɗaya daga cikin fannoni da suke samun kaso mafi tsoka amma kuma sai ka rasa abin da aka yi da kuɗin su jihohi kuma idan suka ce za su zauna su yi kwata kaga dole su yi wa kansu dole su saya tun da jama'a su ne suke cutuwa yanzu haka dai gwamnatin jihohi su ne ke sayawa jami'an tsaron motoci da wasu kayayyakin aiki domin gudanar da ayyukan su na yaƙi da ɓata gari to ko a ƙarshen makon da ya gabata gwamnatin jihar borno ta rabawa jami'an tsaron motocin aiki guda 110 da babura 500 don inganta ayyukan tsaro a jihar bayan farfaɗowar hare-hare daga ɓangarorin mayakan boko haram gwamna Baba gana umar zuni ya yi karin bayani akan dalilin su na daukar wannan mataki mun fahimci cewa in ba tsaro ba za mu samu nasarar da muke son cimmawa na farfado da yankin mu ba ta hanyar tallafa wa jami'an tsaron mu ne za mu samu tabbacin tsaro a fadin mu saboda sojoji da 'yan sanda za su samu kwarin gwiwa na fuskantar kalubalen tsaron da muke fuskanta za mu ci gaba da aiki tare domin magance matsalolin tsaron da ke damun mu wanda zai samar da zaman lafiya lafiya da ci gaban al'umma saboda haka ya zama dole mu tallafa wa sojoji da 'yan sanda da kayan aikin da suke bukata domin fuskantar matsalolin tsaro. Yayin karbar waɗannan kayayyakin aiki babban sufetin 'yan sandan Najeriya Kayode Obetokun ya ce samun waɗannan kayan aiki zai taimaka wa ayyukansu na tabbatar da tsaro. Babu shakka waɗannan kayayyakin za su ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen samun zarafin kai ɗaukin gaggawa a jihar nan za kuma su taimaka mana wajen fuskantar 'yan ta'adda da sauran masu laifi da zarar mun samu kira daga al'umma game da 'yan sintiri tsakanin al'umma ba da wasa ba a takaice dai za su taimaka wa ayyukanmu na tabbatar da tsaro a jihar borno to sai dai masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar malam abba aji na ba da shawara ga gwamnatin tarayya da ta rungumi hakkinta na samar da kayayyakin aiki ga jami'an tsaro maimakon kyale jihohi su yi federal government ta duba ta tashi ko ta cire kanta a kunya akan wannan abin ba wai abin da ta bari ma gwamnatin jiha bane ba aikin gwamnatin jiha bane ma wannan ai su suke da security hannun su ai su ya kamata to su dau nauyin akan su ba ja gwamnatin jiha ba ba kawai jihar Borno bace ke samar da irin irin waɗannan tallafi na motoci da kayayyakin aiki ga jami'an tsaro jihar yobe ma ta raba irin waɗannan motoci da babura da sauran kayayyakin aiki ga jami'an tsaron don a tabbatar da tsaro a wanzar da zaman lafiya biliyamin yusuf maiduguri arafa hausa kasashe da hukumomi na ci gaba da yin tsokaci daban-daban akan halaka Falasɗinawa sama da 400 da Isra'ila ta yi jiya talata a Gaza, lamarin da ya rusa yarjejeniyar tsakaita wata da shafi watanni biyu tana aiki a yankin. Wani batu da ya dauki hankali bayan harin kuma shine alwashin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha na amfani da karfi fiye da na baya wajen kwato raguwar mutane kusan 60 wanda kungiyar Hamas ke rike da su a zirin na Gaza. Don jin yadda masana ke kallon lamarin Nura Ado Sulaiman ya tattauna da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance. Abin da ya faru ne shine cewa shi shugaba Trump dama yana da wani wasu kudurori da yake son a a Gaza batun Gaza a maida ta a wurin shakatawa mutanen duniya suka mai ta suka ce bai yadda ba amma wannan abin bai daddara ba so in kai bibiya kwarai da gaske za ka iya fahimta cewa kusan amurka ke goya ma isra'ila baya cewa ta yi wannan abin sannan kuma shugaba na ta yawo duka kudurorin da yake so ya aiwatar a babu wanda ya mita tun daga kan cewa sai an ga karshen hamas da kuma cewa sai an kwato wanda suka kama wanda suka kasa kamowa so shi yasa yake garin idan ya da wannan abun aka ci gaba da kulla kamar ya faɗi a ne akan yaƙi kamar an ci shi yaƙi ne. To dakta da yake abin da ake tsoro ya auku na rushewar ita wannan yarjejeniya gami da kisan ɗaruruwan falsinawa da Isra'ila ta yi. Me zai biyo baya? Yaƙi ya ƙara koma Sabu. saboda su ma Hamas su farko dai kafin ma a sauka Antonin Blinken tsohon ministan harkokin waje na Amerika ya riga ya ga Isra'ila cewa sun da duk sojojinsu da aka kashe sannan sun yi ta moga na makamai so yaƙi ya koma ɗanye ne wanda za a ci gaba da sai kuma yadda Allah ya sa ya faru. Hmm. Wasu na fargabar cewa shi rikicin na yankin gabas ta tsakiya ka iya kazancewa fiye da na watannin baya da aka gani gabanin a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza la'akari da barazanar da ita Amurka take yi da kuma hararen da ta kaddamar kan mayakan Huti a Yemen. Eh a tasiri ba yadda za a yi a ce yaƙi da ake tsakanin huti da amerika ya kai tsakanin kamar hezbollah da kuma isra'ila abin da ya sa na faɗi haka shine cewa isra'ila da lebanon suna kasashe ne wanda suke kusa da juna so ya fi tasiri a kan wancan wanda za a ga yana nisa da isra'ila so za ka iya ganin cewa duk yadda aka yi ba zai iya kaiwa na farkon nan ba wanda aka yi watanni sha biyar ana yi hmm. ya za ka auna ƙoƙarin ƙasashen duniya ko hukumomin ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin jagorancin majalisar Dinkin duniya kan wannan rikici na gaza tsakanin da allah majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen larabawa gaskiya ba su yi abin da ya dace ba su ma ba laifinsu ba ne laifin amerika ne ko kuma ce laifin zuwan trump ne ya kasa sa a samu zama a iya yin abin da ya dace sannan kuma kasashen larabawa su kuma matsalar da suka samu shine cewa tsakanin su ma ba su da haɗin kai an riga an san a kungiyar amma ba za ta taɓa yadda da cewa ta saki mutanen nan ba dan a extending din zango na ɗaya to me yasa ba za a je zango na biyun ba direct sai kasar Isra'il ta ce ba ta yarda ba da ta tura tashi ma tura mutane da shugaba Trump ya matsa mata sai ma ta tura mutane ba su da mandate wato ba su kasu ma yi ɗauki wani decision don duk abin da suka yi so duk wannan abin ya kamata a ce tun farko an hango shi cewa kuma waɗanda suke da daddan alaƙa tsakaninsu irin suka tara irin su daular larabawa ya kamata a ce sun yi makasar isra'ila magana kan wannan abin da kuma shugaba trump kowannen su sai shure ja baki har abu ya lalace kai irin wannan abin kuma tarayyar turai ita ma wadda ya kamata ta sa baki yanzu ta kansa saboda ta kanta ma ba ta shiri da shugaba Trump. So abu ne yanzu ya kara damalmalewa ba a san abin da gaba za ta ce ta. Tattaunawar Nura Ado Suleiman da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. da kan ka zo karshen zagayen farko na labaran amma tun da farko kun ji cewa a Najeriya dokar ta ɓaci a Rivers na ci gaba da fuskantar suka a wani yanayi da Tinubu ya rantsar da kantomar rikon ƙwaryar jihar. Shugabannin Congo da Rwanda sun gana a Qatar don warware rikicin M23. Shugaban Rasha ya amince da tsagaita tautar gaggawa a yakin Ukraine. A kazalika kun ji tanyawu ya ci har-haren da Isra'ila ke kaddamarwa a Gaza da ya halaka sama da mutane 400. So mun taɓa ne da abin da zai zo da shi to bari mu shakata da wannan rayuwata Ramadan Karim. Yanzu kuma sai shirin.